الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلا واهتدى بهداهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه yau maraicin talata sha hudu ga watan ramadan ke nuna mun yi sati cikin a cikin wannan wata mai albarka Allah da ce suki ya nuna mana kammala shi Landa musulunci a yau tana shekara dubu ɗaya da ɗari na kara kuma tana uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida a mu ci gaba da tafsiri a inda muka kwana za mu duba tambayoyin da suka zo jiya kaji akwai ɗaya ko biyu ma da muka rage shekaran jiya idan mutum ya waye gari da janaba abin da wajibi ya yi kokari ya tanadi ruwa wanda zai iya wanka da su dan yana tsammanin ta tun da dare kamata ya tanadi haka duk saurayi ya kamata ya gana dan fulas ko wata ya kula wanda ke kan ajiye ruwa inda kuke ɗauka sai an yi wanka da ruwa mai yawa ba haka ba ne. Ajin galan lita biyu ya ishi saurayi wanka don ba sai aka yi sai ya kwarara ruwan abinda an muradi ya wanke kai ta uku a wanke jiki gaba ɗaya so rubuta ta roba matsakaiciya mai lamba biyar ta ishi wanka kaga in ka ta na jaita ko ba ba su da zafi sosai suna isa karwata idan aka yi rashin sa'a baka tanadi ruwan ba kuma jaraba ta kama wajibi ne ka tashi sai zuwa nemo ruwan da kake ko da ko ta kama ka kai cikin gidanka cikin gidan makwabta ko ka ɗanyi ta saki ka je wani wuri inda za a samu idan wannan ta gagara ba wai magana an ta da sallah ba a magana lokaci da fita in lokaci da fita wannan sai kai mu a kai sallah haka wannan yanayi ina ganin yi kuskure zan kawai yi kama don haka shi ba ruwa ya je ya taimama ba haka ake ba don sallar jama'a ake taimama ba a don gudun lokaci ne sallar jama'a kan ko shi kana isa sanda wani masallaci ke sallar sallar sallar wani ke isa kuma wani kana tafiya kilomita ɗaya har zuwa biyu suna sallar su gama saboda ba lalle ne su yi masallacin ƙofar gidan ku ba ba lalle ne su yi masallacin da su yi ga makarantar ku ba ba lalle ne su yi masallacin da an masallacin ku ba shi ne masallacin da ya cika abin da don shi a kanin shi ne ba Malam Allah ya karbi ibadan mu, tambaya ta ita ce mutum yana koyon dinki a shagon tela. Amma malam waka suke sawa cikin azumin nan. Ya halatta na tsaya ko a'a. Kana son ke kamar sana'a ne ka yi gaba? ɗan wajibi ka rika musu bayani, ka rika musu nasiha, ka rika jan hankalinsu. Kuma duk FM ɗin garin nan yanzu tafsiri ake. Don ne za mu zauna muna ta sauraron waƙoƙi da ya hakuri ku sa mana ku buɗe mu da kaza akwai malam wani yi ƙoƙari ka jawo ra'ayi in kuma ka kasa kai ka nemi ta ka yi mana ko ga waya ko wata daban ko ka samu yan fitiri ka sa tila ko wani abu sai ka ce mu saurari wannan ba bayan wurin za ka yi wannan yana neman ƙarin bayani tsakanin annabi da manzo wannan gaskiya magana ce ne dan sai a lokacin mun ci ba a cikin karatu ne Allah ya ƙara maka ikhlasi da imani Allahumma amin ana ina yin sallar tarawih tare da dana masallaci uku ne tare da ɗan misali ba a masallaci wanda ya ƙara raka a guda lokacin da aka zo wuturi yana fita da jama'a kenan ya ƙara raka a guda lokacin da aka zo wuturi don ta zama min ba wutiri ba domin in samu yi wutiri a ƙarshen dare eh malamai su kan sun da ke kasa ka wuce ka ka rufe wutirin ka bayan shi liman ya gama ya yi wutiri ka tsara ka ɗaya sai zama maka shafai idan kana da sauran su ka ta ta sallolin ka cikin dare ka tashi sannan kuma ke wutiri a ƙarshe don annabi sallallahu alaihi wasallam wutirani ilela wani zaɓi kuma shi ne bar wutirin haka ka tashi an jima ka yi sallolinka babu laifi don an yi ƙarin nafila bayan wuce. Assalamu alaikum Allah ya gafarta wa mahaifin malam da mu baki. ni ɗaliba ke mai karatu fannin lafiya a jami'ar ta faɗi sunan jami'ar. Ta rubuto na takarda ne don bayyana irin tunawa da gallazawa da cin mutunci da mu mata muke fuskanta sakamakon muna sanya hijabi da niƙari. kuma duk da kai shi ne wasu masu lakanta mutum lakcarori ne musulmai masu riƙe da mukamai a jami'a masu ikirarin kishin musulunci da musulmai da nuna cewa su jikokin kan kwadiyo ne. an faɗi gari kenan. Kamar ban faɗi janar ba, ba janar guda gare mu. Janar da gare mu yanzu na su A sun fi hudu. Muna da mail break. da duniya kuje ko muna da jiha sannan muna da northway da alu sannan muna da iconic yawa sannan muna da mana ta gada saisa muna da su da yawa don haka ni ne ba faɗi sunan jami'ar ba take sukan zagi iyayenmu da aibata mu shi malam yanzu mace za ta da yanka kai niqabi a garin musulmai kamar sun fito ba tare da an tsangwale ta ba shin laifi ne in mace musulmai ta za ta rufe fuskar da niqabi shin niqabin nan akwai shi a cikin addinin musulunci to ni wannan tambaya ta kuɗe ta shafe ni amma sauran ba ni na hana ba ba ne ko to wai ba ta da yanci ni ba ni za ki tambaya ba amma dai niqabi akwai shi a musulunci suna ce wadda wasu malamai sun kai ta matsayin wajiba ko suka ce a'a ba wajibi ba ce saboda mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masu kai da da ba su da Tun tunda annabi bai hana wanda ba su da nikadin ba babu dalilin a tilasta ko wata mace in ta sa niqabi amma dai mustahabi ne mai kyau saboda tsara tabbatar da ijabin da Allah yake a tsakanin maza da mata kuma wasu malamai na ganin cewa eh, babu fitina cikin jikin mutum ne sau da haka ko waɗanda ke ganin cewa ba wajibi bane wata azumi suna ganin idan mace zan tana da kyan da take fitinan mutane to a haƙƙin wajibi ya ta ne kani haka gaskiya abin da wannan lecturer ke yi kuskure ne wanda ya taso daga jahilci saboda ba su karanci addini ba kuma ba su tashi su iskuri kafin nan ba wata duk abin da baka kai ba ba daidai ba ne wasu yara sun wasu sun tambayi mala bakar gumi da su ne suka ce mala yara suka zo mana garin mu da wani sabon karatu suka ce mu bar tsohon nan da muke a kansa mu kama nasu sai ce na ku shi a tsoho na ku shi a zamanin ba Allah to da ka da yawa karatun da kake ganin ba ka san shi ba amma ba sabo ba ne yawa karatun da ka san shi ka saba da shi amma sabo ne saboda bai shekara dubu ba ko bayan shekara dubu yana iya zama sabo ko ya yi dubu ɗaya da ɗari yana iya zama sabo ke duk abin da ba zamanin annabi sallah alaihi wasallam sabon sa ba to sabo ne a da addini zaka niqabi addini ne yana da kyau tarori su yi haƙuri su bar masu so tsawa su sa in ne har za a bar da siket da yi tsiraiti bai bayyana rabin kirjinta da mu da alamda ɗan kotu ba a bari a yi wannan ba a bari ba ta kai ka'ida ce malami na da zama ya kore ta da kwarai akwai discipline committee da ke iya hukunta ta amma dai duk da haka tun da mace na iya shiga da ga dama ina da yin wanda ta ga dama yi wanda a musulunci wannan lalaturan da ke kamar gaskiya ta yanki ke damun su watakila da son zuciya amma in don an tsangwame a kan addinin shi ne kawai da ke kada hankali ba. Yau ya ma kai addini na kwarai idan ba ka da tsangwama ko ai wannan alama ce da cewa a zuba kike daidai ne aminci Allah a gare ka Allah ya ƙara lafiya ya kuma cikin mafari amin tambaya ta yi ce shin ko akwai falala ga wanda yake ya yi sallar jam'i yana yana samun kasar harama har tsawon sallah arba'in ko sallah kwana arba'in na ji wani ya ce kwana arba'in malam ne gaskiya sallah kwana arba'in ake yi sallah arba'in akwai hadisi guda biyu wanda inganta da inganta ba mai arba'in na imamu ahmad ne sallah arba'in a masjid a masallaci na wannan a masallacin annabi ke shi sa kuka alazan mu in sun tafi sukan so kwana takwas lokacin karfin hajji don yi sallah arba'in a masallacin manzo kuma sai ta tari ta ke shi dari hadisin Anas dai malamai sun raunana shi cikin da suka yi dogon magana kan sa ko Muhammad Nasir bin Albani saboda wani rawi da ake cewa Nazif a cikin sa to tun da inganta ba ka zo da falala ba ta tabbata ba arba'in kwana nawa kenan kwana akwai hadisin kwana arba'in yana cikin kuma tirmidhi ya inganta shi shi ba mala albani ya kyautata shi shi kuma abin da yake wanda ya yi sallah arba'in wanda ya sallah ta kwana arba'in kabbara haraba ba ta kuma ce masa a cikin jama'a ba ko zai samu barranta ne ba ya barranta daga munafurci ya barranta daga daga wuta ya barranta baratun bin nasara baratun bin nifa ya barranta daga wuta ya barranta daga imam nasara ma'ana duk wanda ya kwana arba'in kabbar a lokacin da ba a masallaci ba to ya samu lafiya da aljanna sannan kuma shi ba munafiki ba in munafiki da ya jera kwana arba'in yana sallah masallaci ba nan ana nufin jam'i a masallaci ko a wani wuri kamar hostel da ɗalibai ko majalisi na mutanen anguwa ko wani wuri wurin wasa misali wurin motsa jiki ya za a kozo da ake wurin sallah ko restoran wurin cin abinci amma an tanadi ya idan dai kin jama'a ka yi ta kuma da fara haram amma fa kwana arba'in to da sallah ɗari biyu ke wallahi zama mutum bai sanin suna da wuya sai ya samu rasi da sai wata rana a makka ina da wannan magana ba shekaran da biyu shekara biyu da suka wuce na baro masaukin mu na alhazai zo na ɗauki hotel kuma da masallaci don ina so ni a raina yi sallah arba'in da tabbar harma sai na zo da inda ka ga masallaci ba wahala kusa abin da ke faruwa wallahi sai da aka zo da arba'in daidai ina fitowa hotel yana Allahu akbar Allahu akbar sallah arba'in ba wai kwana arba'in ana da gaske to yana da wahala a irin yanayin mu da yanzu da takwas yadda a gaban mu ta mutum ya jera kwana hudu bakar haram da suke kenan wannan wata alama ce ta imani ka gwada kanka so nawa ne ka kira ba to haka daga magriban nan sai ka fara da ce za ka yi kwana takwas gudani idan ka iya yin takwas din nan to takwas sau biyar za ka yi kobo takwas ka kobo takwas ka kobo takwas arba'in arba'in haka daga yau sha wata ishirin da kwana arba'in kuma kabbar haramu sun ce maka in kai wannan ka samu lasin biyu kuna ji shi ingantacce amma wancan na masallacin da kwana ke inganta Assalamu alaikum, malam mahaifinmu yana da wani da gida wanda yake ba shi dubu hamsin ta watan azumi. Yanzu mahaifinmu ya rasu, amma duk da haka yana aiko mana da wannan kuɗi. Wannan kuɗi za a raba su ne kamar gado, ta yadda duk magadan magadan shi suna da haƙƙi a ciki, ko kuma ya za a yi wurin kashe su. No, abin da aka ba ku bayan mutum mai gidan ku ba gado ba ne. A raba daidai bukata, wanda ya ya bar mu wanda adda bukata. akwai kula da masu rauni mana karami ko mara lafiya ko ɗalibi da ba daidai da harba sannan babu littafin da da roƙe ya ma kamata in mace mabukaci ya tsara masa gaida da kyauta ce wannan haka duk kyautun da ake wa bayan mutuwar mai gida ta abinci da kuɗi da sauransu duk wannan ba rabon gado ake musu amma amma abinda shi ya bar shi misali bashi yake bi bashi yake bi aka dawo da shi ko kuma haƙƙin sa ne na aiki ko dai wani abu ya kama da wannan tuwon na rabon gado dai saboda ma haƙƙin sa ne assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara lafiya da nisan kwanan ilimin amfani da kuɗi masu yawa masu albarka malam wallahi kai fitila ne a gare mu muna alfahari da kai a kodayaushe Allah zai rufa mana asiri ya yace mana abin da ba ku sani ba karɓa muna ɗan ƙoƙarin da muke yi na bayyane da na koye kowa kan sai san ka san ne ka daina irin wannan magana Allah ya rufa asirin mu duniya da lahira kai masoyina ne wallahi Allah ya so ka da shi kuma ya haɗa mu da kai gidan rahamarsa ina son kai min addu'a samun nasara a rayuwa shawara yadda zan yi na rage fushi kuma yadda zan yi domin samun ilimi mai yawa mai amfani ya gode Allah ya sa ka gama lafiya daga ɗan mai bibiyar karatun ka da farko dai in za ku rubuta takardun nan duk Allah duk addu'a ku yi wa kada amma shi wannan kai fitila ne kai alfahari, kala ku bar wa'annan kalmomin suna da nauyi ba mu jin daɗi ba mu jin daɗi mu mun san kanmu in wasu ku ba su san mu ba na biyu matsalar fushi asalinsa halitta ce amma yakan rasu da tarbiyya da bi'a galibi za ka isko mutumin da mace mai fushi ta haifa ta ka fushi mana da fushi Shi ma babansa kuma haka yake fushi zai fushi da ta ta ka fushi mana da wani kaga akwai halitta sannan akwai bi'a yadda environment idan ka tashi wurin da mutane suke da mujamala su ba da kyakkyawan misali da sunan inda na yi karatu ina Su sunan mutane da masu tsananin mujamala da ka da wuya ka kasance kana ɓata maka rena shi dai ya sauƙaƙa zuciya haka kenan halitta ɗabi'a. na uku da rashin tarbiyya rashin tarbiyya shi ne zama ka zuwa makaranta ka ana karanta da kai illa fushi da hatsarinsa yadda alim sallallahu alaihi wasallam ya bada wasiki ga masu fushi za ka dai ka ci da ayyukan kunnan idan Allah ya karanta kan fushi ne za ka yi na farko ka sa maran ka wani da ya saka ba ta rikin kana son kare haka da ya taso maka sai kawai kanka kuma biyu ka bi duk da alim sallallahu alaihi wasallam ya ma'ana in ka fushi ka kai magana ko duk abin da za ka faɗi ba kai bane shi san ne ki ya wada na sani kar ka ɗauki mataki da yawa matakin da ke ɗauka cikin fushi da na sanin sake akwai tsohon hudu da muka yi a nan za ta shekara goma sha biyar domin ta kada kai kuma kusan haka da kada kai fushi wannan hukumar har yanzu ma na ku tono ta ta neme ta saboda lissafi na yi sosai kuma don kai na nan kuma yana amfani da har yanzu kuma za ku amfana da shi a cikin da ba da kiso shi da kuma nau'in da kuke ya ja musu da na sani da har abada ka kawo ka cewa in ka ɗau mataki da ke da da yi ɗauka ba kai ne sai kai maza ka kwanta na uku ka ce a'udhu billah ko a'udhu billahi min shaitanir rajim don shi ake shekaru na hudu kana tsaye ne ka zauna in zaune kake tashi da tafiya wanda ya fusata ka in yana ka rabu da shi mana ka nisanci dalilin kushin misali matar ka ce sai kai mata kai jami'in gida kai ta. tafiya wanda za ka dawo ka shi da ƙarshe duk waɗanda yana kai su ba su yi aiki ba shi ɗan da wuta aka halitta shi maganin sa ruwa ɗauki ruwa ka yi alwala da ka alwala kana jin tanki da zuciyar ka idan har yanzu akwai sauran burbushi to ba ta sallah in dai da niyyar ku suka fushin da dai ko kai a abokin iblisu kana samun sai magana samun ilimi mai yawa mai amfani ilimi ana samun kaɗai ta hanyar gurgusa wurin malamai da gurfanawa a gaban inda ilmu bai ta'allum ka malamai na Allah waɗanda za su iya karanta da kai karatu na gaskace, sannan ka jajirce kada kai wasa da lokaci kada ka yarda ya zan a cikin lokacinka akwai na yarwa kaya kada ya zama hanjin jimina kama gabaki ɗaya lokaci ne wanda ake amfani da shi wannan su ne tambayoyin da zamu yi amfani a yau Allah ya mana muwafaqa Allah za mu tashi aya ta biyu.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 هم لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وأبكتم خرجوه بيربايا شو أنشك مكان القبلة نبو دمي نبو دا شيني نسخي نفرقو دا أخي أشريع مسلم hukunci ya zo ga wanda yake Allah ya canza shi ba haka lallai muhalli ne na tada shubha daga munafikai in kuwa haka ne ubangiji yana so ya karkare da wannan magana gaba ɗaya. yadda zan gaba da hukunci da haka canza babu mai bakin magana ina ku ga Allah ta'ala ya kawo maganganu game da canjin alƙiblar nan tun ba a zo tsaro a kan abin ban sha'awa ga alƙur'ani shi ne Allah ya jera abin sai bai kira har zuwa nan ba a faɗi cewa a canza alƙiblar ba ko mu kai kai ba amma aka biyo baya da aka fara gabatar da abin da ke biyo baya bayan an canza alƙiblar Allah ya sai kullu sufaha minan nas wawaye daga cikin mutane ƙurayshawa kowa waye daga cikin yahuda kowa waye daga cikin munafai nan gaba za su faɗa sai ma wallahu an killace mun lati kanu aya sai sa ka ta zaki da suke kan za su sanya alamar tambaya suna nuni da cewa su ba su da addinin ka kwantar tsari addinin ka ba tabbatar da yau kai haka gobe kai haka addinin da ka ba ya da ba za su gaya maka sai Allah ya kira su wawaye saboda ni saboda suna tambayar wanda in ya hukunci ba a tambayi domin ai ba ku kuka hukunci hukunci na Allah ne Allah ce kulli lahil mashirin kamar. maghrib gaya musu gabas ya duk na Allah ne don haka wanda a gabasin Ka'aba zai kalle mu wanda a yammacin kaba zai kalli gaba wanda a kudancin kaba zai kalli arewa wanda arewa zai kalli kudu zai kalli kudu dukkan su umarnin za ka ga musu gaban su umarnin na Allah ne ya ji man ya sha'u ila siratun mustaqim yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya ne kasa ko ka ku nan Allah ya shiryar da ku ga alƙibla da ita masu gidiya. Na haka Imam Ahmad ya رحمة وتقلك كونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله نعم. وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا haka muka sanya ku al'umma mai daraja alwasafatu shine can abu alwasafatu shine falalar abu alwasafu shine tsakatsakin abu alwasu shi ne daidaitaccen abu wanda ya balan kare ko alwasu shi ne abin da bai fi tsaye ba bai kasa ba haka kadalika da Allah ku wata wasu haka muka tsaya ku al'umma na tsakaiciya al'umma na madaidaiciya idan ka ajiye kwallo tsakiyar ta ina yake samanta saboda haka mu al'ummai mu ne tsakiya mu ne sama mu ne mafi daraja a wajen aƙida mu ne mafi aƙida wasu sun ce babu Allah wasu sun ce alloli da yawa mun ko mun tabbatar da Allah wanda a haƙiƙa ya gama mu an tsakiya ke a wajen tunanin mu mu an tsakiya saboda wasu surin ta da gangar su babu su da ruhin suna ci suna sha saboda dabbobi ke ci suna sha kuma ba su bauta ma wasu sun bar duniya gaba ɗaya sun tare rudin da suke ba ne amma mu musulunci sai kura mana haɗin da Ta ga tunanin mu ba mu a tsakiya sannan a wuri da lokaci tun mu ne mafi fita domin wurin da duniyar musulmi take a yau shi ne mafi fitin wurare a duniya yasa ga makiya sun tara masa duk inda duniyar musulmi take nan Allah ya ji arziki duk inda duniyar musulmi take nan a kyakkyawan wuri duk da fan ya zo Najeriya wata lalura a Ilorin aka ɗauko shi daga Lagos zuwa Ibadan yana kallon abinci dama da hagu sai kwace da kuka ce wurin damuwa da wannan ƙasar da mun jagoranci duniya yanzu ba ku da ita wanda ya tabu kuma muna nan muna jiran kero mana sabon kalli na zamani jarma irin nasu ba ba mu iya mai ba ta karfe ya mana yawa duk wani arziki da duniya ke kama da shi na ƙarƙashin da ta ƙarshen musulmi sannan a zamani ma mu muka zo a zamanin da tsakanin ya gama waye kuma ta gama fashewa gane ku? al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar da ta zo da tashi lokacin da ɗan adam tunaninsa ta nuna kimiyya ta kai ko'ina fasaha ta kai ko'ina an kai da in ka cire rayuwa wanda ake mun samun rairai abu kaɗan ne ya rage wanda ɗan adam Allah bai bashi yake yi ta fuska yaƙi ta cire makamai ta ta zai yaƙi yaƙin nan yau da ɗan ka za ka danna ka yaƙi bayan a da gaba da gaba ake yaƙi da tafi ka ɗarkuwa da mashi da sulke amma yau kana cikin ɗakin ka da AC za ka latsa abin za ka latsa ka yaƙi a so mun zo lokacin da shi an mafi fita ga ‘yan adam za ka buɗe al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne al'umma mafificiya haka Allah ta'ala ya sanya mu al'ummar da ake koyi da ita mu a alƙillar sauran al'ummomi duk abin da baya cikin mu ko ba wayewa ne na tunani na shirya na aiki haka ubangiji ya ثلاثة da انت والكل من كذلك قال لكم مثل وسطا مثل خيار من الأمة مثل تجي كون تكون الأمة تسرحين كن في درجة كرامة ولله سيتي لتكونوا شهداء على الناس muna son ku zama su haka duniya da lahira mu mu ya kamata mu zama shugaba ga wannan a wuce mu da aka ga lamarin duniya sawo mu ce amma ba haka shari'a mutum abinda musulunci ya so shine abinda al'ummomin daurorin musulunci suka yi a bayan ahlus sunna na kawo cigaba ta yadda duk wani ilimi da ka sani duniya duniya mutum ya kamar yadda jami'o'i uku ɗaya da ta biyu da ta uku da aka fara yi a duniya ƙasashen musulunci a kai Andalusiya ne da Alkahira da Kairawan na aka fara jami'o'i ba wai na karantar da fikihu ba a'a na karantar da injiniyar na karantar da medicine na karantar da science iri iri duk wani ci gaban da kuka sani wallahi gare mu tura suka dauke shi ko al'ummar mu wannan ci bayan da kuka samu rauni ne wanda kuma ta al'umma a lokacin da yake cin mana to bisul Karzawi, Allah ya sassa ke cewa abubuwa guda biyu ne Allah ya kulle guda ya bude guda habbai suka yi kulle suka barta kulle ta buɗe suka bar da buɗe yace amma mu a yau waccan da aka kulle sai muka kulle ta wannan da aka buɗe sai muka kulle Dukkan mun da Dali da wannan magana ko Yusuf Karbawi cikin su ne. Wannan maganan su ya faɗi ya faɗi a ne lokacin da muna ɗalibai kuna alƙalba kun ta suna su. Amma ina zaton ma a rubuce amma na rike magana da dadi ba. Wace ƙofa yake nufi a kulle? Ita ce ƙofar ibada. wadda ai annabi ya zo da ita ka kace ci gaba har ranar ta kiyama an kulle kofa shi ne ma'ana ne alima kan su lakum dinu kanin ku da Allah akwai sun bude ta su bude ta yadda annabi ya ba su kai ku ko yau ba ku bude wannan kofa ko wace ibada kace kai ba ta kamu ku biyoyi ta kabiloyi ita babu iyaka to kuma da Allah ya bude cikin sha'anin duniya قال لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا هذا الأسد الله هي تكون كداما أما في أكواعي بري بري أو إذن wannan kofar da abu da mun kulle ku zama mu ummatar wasafan ya fi tabbata da akida da ba ta musulunci ba to akidar banza ne. ba da ummatar wasafan akidar wuta biki ko ibada wuta mafi duk wanda ka ibada ba irin ta mu bashin ne kawai bi ta kuma shuhada ala nasi kake a duniya haka ma a lahira amma musulmi shaida ne mu shaida ne ga kawunan musulmi mu shaida ne ga al'ummomi za a zo da annabawa kuma na da aka mai ka isa da sako ya ce na isa waye shi da kai ta al'ummar muhammad ku za mu yi masa shaida ko da gama sun sun su karya ta mu ko da mi za mu shaida da sai ta sai Allah ya mana cewa adalai ne hadisi ya zo a cikin bukhari daga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sai Annabi sallallahu ya ce duk musulmin da mutane kudu suka masa shaida alheri zai shiga aljanna suka ce in uku ne fa ya rasu lake ko uku ne suka ce in biyu ne sai ke ko biyu ne ya amma ba mu tambaye shi ba gara ma da ba su tambaya ba don shaida ta kan kammala yawan samu kuma in dai ba ya sa mutum duk ne baka da kirki za ka yi ba da kirkin ba ne kuma ba ba gaskiya magana ba haka kowa ya yi kokari ranar mutuwa a samu sun biski Allah ba شيني زمامو شهداء على الناس يقول الرسول عليكم شهيدا رضوه زمامو كم يشهد أكاو لكن مو ألب شيء بيشهد أكري ومو فهوزا مشهد أكا الأمومي ما جعلنا الكبلة التي كنت عليها فأنت دائما يبقى مكني الكبلة التي أكنت حلابة في بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول sai mu bayyanata da wane ne zai yi annabi an canza dama muna kuka ka da ka'aba amma muka fara dora ka aka bai domin in mun canza mu imani da ta wannan shi zai kara tabbatar mana cewa fuskantar baitul maqdis gurnin Allah an ba da hadisi don babu cikin Qur'ani babu inda Allah ya fuskanta baitul maqdis amma kuma gashi Allah ana ya ce wa ma Allah al-qiblata allati kunta alaiha kuma sai al na nan ta kasance a kanta ba ashe lokacin da yake kan ta bisa umarnin Allah ta sanya wa Allah da yake a kai to idan ayat da barin nan babu إمام الفاكنة هو حيث القرآن كلا بدير هذه سلاح ثم يرون هذه سنة حيث هي أبي نواهي ما هذه سنة صلى الله عليه وسلم كسائن جبريل نفخ في روحي أن نفس لم تبوت عسى في الصوت يرزها هو أجل أتقوا الله وعز وجل جبريل يا موسى من بياني يا صاحب المكانة في الجيش Gaba wanda zai mutu sai ya ci duk arzikinsa ya cinye duk lokacinsa yace za ku ji tsoron Allah ku kyautata nema yadda ajalin ka ke neman ka arziki ka ke ba wanda zai mutu ya cinye duk fayyarwar da aka rubuta a yabe fura ko kuma shi sai ya shanye duk cikin ruwan da arzikinsa ne idan kana da ruwa yanzu a China ko Italy ko Japan ko Makka ko Ghana ba za ka mutu wallahi ka sharo ne idan ba a rubuta ma zuwa can ba sai an rubuta ɗan kurwar nan an kawo maka su a ce rabon kaɗo baya hawa sama don ya haushi ma kashe ake sai ya san ya ko wannan magana kaga wahayi amma wahayi ne da sunna da haka wahayin alƙur'ani tawaye ne na wahayin sunna rabbai ne a tsaraki kasu ga kaban ya gwara ce ta mai ta hausa ku so mu kayyace za mu kai idan muna da wahayin qur'ani muna da wahayin sunna shine nan sai suke ta ala inni utitu qur'ana wa mithluhu ma'a an ban an ban wani abu tare da shi ba shi bayan qur'ani ko da ka yin baya faɗin son zuciya baya aikata son zuciya baya fushi da al'amarinsa su al'amarin Allah duk abin da ya yi dai ne bisa umarnin Allah bisa lokacin da ya kashe sulhu a Hudaybiya da Umar ya nuna jayayya sai ce masa ba yi manzo bane ya ta kai manzo Allah ne ba ta Umar ne sa babu inda Allah ya ce amma umarnin Allah ne a yi sulhu saboda ka duk wanda ya shi zai yi addini da qur'ani zalla yana da sai rubuta addini yana so rubuta addini ما القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه ألا يتيب مسيح القبلة التي كتبها بدون مغني مغني وزيد منقوض من ينقلب على عقبيه daga wanda zai tuya ya da ba ya ci shi bai wannan alami ne na cewa lalle an samu rauni imanin da suka da shiga musulunci ba wannan canza illa ya yi masa tasiri da tim ita jita da mazancin munafikai da yahuda da wawaye yadda Allah ya kira su har suka bar addinin Allah ce wa in kana sa kira illa ala hada. hadu kake canjin alƙibla ne abu ne babba كيف قوت الان اي شيء ما كان الله ليذيع ايمانكم تجدوا ان كثير قالوا لنك كيو كم بايع الى دخول العدد كل انت ذلك الا الا ما كان الله ليذيع ايمانكم قام البخاري ايمانكم ثلاثه هلا بدي تفوز تعمل لك ايماني قالوا لنك كيو كنا كانوا بس كانوا تساوي يسكون لذا فيه كل inna Allah linnasi la rahufur rahim hakika Allah ne cikin jin ne da tausayi ga da mutane na da yace imanukum ya nuna sallah imani ibadodi imani ya za ka zai duwa yankus imani na ƙaro yana ruwa gwargwaro da kake ibada gwargwaro da kake ƙara imani gwargwaro da kake sabon Allah gwargwaro da kake rage yasa imanin mu da cikin watan Ramadan ba ya ɗaya da imanin mu da cikin watan Sha'ban tsakanin ku da Allah kada ku ba shawar na kamawa ma za ka kai saboda me saboda ibadar da muke cikin Ramadan ba mu iya yin ta wajen Ramadan to kana ƙara ibada kana ƙara imani Musulmi ya rawaci hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa فوالله لله أرحم بعباده من هذه ولدها في يد ما تحكي أنت تحكي بنت وسينفع Allah ya fi tausayin bayan su ne. Kuma ka gana Allah ta lafi jinna za ka ba ka raba Allah da bayan in ba tabbaci gareka na ya yana bisa kafirci ko shirka ba. Ka taɓa yanke mabawa kauna daga ubangiji duk abin da kake yana saboda me inna Allah bin nasi na rahufur rahim wani ma ƙarshen rayuwarsa zai yi tuba duk garin ku ba an raba shi ya ishe kaman ga midiya da ta kawo kanta ta yi anan sa sana korata amma ta tabbata karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ce laqad tabat tawbatan law qusimat wanda wujata al'alin da dina a da wannan za a raba mu mutanen Madina ya ishe su shiga aljanna saka duk yadda kaga mutum da yanayin kai yi masa kai ya masa hanyar shi kana iya mace wurin wurin ana nan zaka kamar wani ya wuce kuma da bayan ɗaya suka haifi ɗaya zo ya wuce ka wani ma jikan ka ne ya zo ya cin maka har ya shiga gaba ko ga ilimi ko ga imani ko ga kuɗi ko ga sarauta ko ga jin daɗin duniya ko ga lafiya ko ga kyan halitta ko ga komai so muna muhalli ne na tsira ma ka tarka zagi abokin tsira addinin musulunci abin da yake so duk wanda ka gani ba daidai ba ka ji sosai ka yi masa addu'a zaran na ga kafiri yana aikin kwarai wallahi in tausaya Allah ya azurta shi saboda in bai musulunta ba wannan aikin kwarai zai ci gore sa amanan duniya kawai domin alkawarin Allah ne kai ya alheri sai ya ga alheri من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا وأما samun rabona alƙiyama sai an haɗa da imani man ya'mal min salihati wa huwa mu'minun ko da sai kana da imani sannan ne zaka samu kala nuhi yannahu hayatan tayyiba wala nasiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun أن نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء أنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن التي أنك قبلة ترضاها wallahi muna shirin duk da ta ga alƙibla da ke sha'awa da kake ke kake da sai kake ka'aba walle wani haka shafar masjid ko juya fuskarka ka koma su masjid ɓangaren masallaci a lokacin da kake cikin masallaci nesa da ka'aba me za ka yi kalli sai har da ka'aba a lokacin da kake wajen masallaci shi masallaci shi ɗauki da haramu. لا تتكلم ka الله تعالى Allah ta'ala yake inna ma ya'muru masajid أرأيتم أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام ثم صلاة الجماعة سورة لوك كده كده من الصلاة أو تمعين أو عزيزية أو شارع المنصور شو صدق بسينا في مكة mansur wancan magabaci na khalifa mansur shi ya hana titi a wurin to ka sharar mansur to duk inda kake makka idan masallaci na nan daga a wakar shi ka da ba kura ne ka masallaci lokacin da kake jiddafa ko kake fa'id ko kake riyad ko kake sakwato ko kake ankara ko akara روح حسب اللي انت انك يا دنيا قال لك عليك إلا الذين أعهدتم إن المسجد الحرام بس إلا رمو ليه ليه ليه ليه هذا هو جزء وين قريمة دي وقلت لي ربك في جمال أجل لك مسجد حرام من مكة قلت لك بيت لي شمرة الذي في حسد مكة جعب الكعبة كينا abin da suke yi sai an ɗauka da wasu fly a cikin masallaci an tabbatar da nan an sa application ya nuna nan ya nuna nan wannan ta an nuna tashaddud ba buƙatar بين المشرق والمغرب wanda ya yi gabaɗin sarkin nan zaka da wanda ya haka da wanda ya haka da wanda ya haka da wanda ya haka daidai ne to zaka riga aka gina masallaci bisa ga alƙibla الكفري ولي الإسلام كقطع في آه والله ليش يكون شيء كلوكري أي شيء حتى على شيء كلا شيء كلوكري أي قل لي وشك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم ولوا وجوهكم شطر الكفر إلا كفري الدنيا ولوا وجوهكم شطر ويد فتكم الخنجيش شطره بها زمو انا جاي كبتي كبت ناكو غبيا دو فاتن نيجيريا يجي من يسهو سهو يجي كابا كبتي اما جاي كبتي كبتي كبتي كبتي إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. الله يسمع فيك وأن أكبر في الكتاب ولا يسوس ذلك تكتب ذروة بينك. لكن كان يسكي أما سوف الله بغافل أما تعمل أما يعملون هلا بيزمون لكيرا كان رجع من هنا كم مدى كتعينا كل يسعى من ولئن أتيت الذين ولئن أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع أدلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية التي كما والله يا ذاك دوم ان لكيب هو كير ايا ما تقول تقول ما تقول الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كان ولا ذا الله يرجع يا خوك وتابوس عذابا لكن جدي أبي تصبي ما أنت بتابين تقول لك وكيف عم يكون عايش haka lakum irukum waliyadi amma ba abun bitabin kiblata ba kuma kai wasu su ma ba za su bi alfillan wasu ba Shukar su a tsakanin su tafarkai ne daban daban wala yi ta ba ta hawa a hukun wallahi inda za ka je musu ayyukan su in ba ma ja aka min al'ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi ke wahayin da alƙur'ani إلا في ذل من الظالمين أقول لك هذا من هذا ولا عايز تبقى تشري من أي ana nuna min lokaci za ka ina son zai biyo su daga cikin fa'idodin da kala ibn usaimi ya kawo a cikin waɗannan ayoyi ko suna da yawa su ba za mu iya kawo su ba amma gobe sai mu kuma tashi kan wannan aya da kare shari'a shi hukunci ne kawai na adalci abin da azalunci ba ganin Allah ba zai tozar ta aikin ka kuma a dalilin da ko ta inuwar da aka yi maka gane jira alkiyama ta ta mutane cikin su haka ba kan Allah biyu da imanku yana ba mu kwanciyar hankali cewa kai ta alheri bai tsakewa alkhairu la yarda sannan malam ya ce cewa na nara ka kalluba wace ka fi sama tana tabbatar da gani ga ubangiji idani ma'akuma asbaqu wa ar Allah ya Musa da Haruna ina ta da ku ina jin kina gani saraka kuskure ne ka kore ma Allah ji ko gani domin in kana gudun cewa yana ji yana gani Ya yi kama da masu rai da motsi sun ce kai ki da ne haka wata ce wanda ba su da rai ba su ka kuma wannan aya ta nuna mana cewa daga kai sama bai ba mu na ga Allah ba don an faɗi annabi yana yi kad nara kalluba sama mun ga kake juya fuska zuwa sama kake kallon sama ba laifi wajen addu'a kawai bisa ba lokacin da ke neman shi nan ba addu'a ce mafi ba amma yana neman fahimta shi kamar ma ji da ke bala'ika zai sauka da wa ba addu'a ce ke ba هذا را تقلب وجهك في السماء يعني تتطلع إلى الوحي الذي يردك إلى القبلة التي ترضاها قالت لي قال لولينك قبلة القبلة وولي وجهك شطر ان አለችኩምን ያሉና ኪልምን ሶድ አላህ ይቀማነት አቡኒ እየሰ ፈቆሮ ካቢ አለች ካቢ ወከም ማይ ወታጂ من كيف يثبت علو الله وان هنا كتب الله ان السماء ومن هذا كان بيجي يقول لي لما فتح يوم السماء القوة هذا هو كنت أبنجي دي كبيان صدق السماء wannan aya yana nuna cewa fuska ita mafi tara da cikin gaba ce tsala yake ba wacce zuwa ai duk gaba ɗaya cikin ake so amma sai ka ce ka walli wacce haka shatar almasjid al-haram akwai lokacin da shi na fiki da nada in ka shiga cikin gaba da alƙibla to lokacin ba zai shi